Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki. Jummai Ali ke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. A makon jiya Dr. Munir Mustapha ƙwararren likitan cututtukan masu saurin yaduwa a jami'ar Pittsburgh jihar Pennsylvania na Amurka ya mana bayanin illar shakar gurɓataccen iska ya kuma yi bayani akan yadda ya kamata mutane su sarrafa maganin kashe sauro da ake kunnawa ta yadda bayan hayakin ya gama fita a buɗe taga. domin akwai ragar kariya daga sauro. To amma kuma? To akwai waɗanda za su ce taga su ba ta da wannan raga na kashe sauron. Su in sun sa maganin nan ko da hayakin ya ɗan ragu za a shiga haka ba a buɗe windo ba kawai a kwanta. To shi ne gaskiya yanzu ƙoƙarin da hukumomi suke keranta na su shi ne ana ƙoƙarin samar da gidajen sauro. Wannan gidan sauran wasu ana iya sarrafa shi a sa shi a taga. in ka sa a tagar ka ba zai wa ina ga abu ne da ya kamata ba abu ne mai tsananin wahala ba sa gidan saka gidan sauro a taga sannan kuma idan ba za a sa a tagan ba ma aka samu wanda hukumomi suke badawa wanda mutum zai sa a kansa a kan katifar shi ko a kan gadansa kun ga wannan zai rage ma buƙatar da ake da ta sayan maganin sauro wato lissafi da <coughs> hukumomi suka yi ne. idan ka duba tsadar kuɗin da ake kashewa yau da gobe saboda shi fa maganin sauron nan na kunna hayaki in ka siye shi yau gobe sai ka sake siya jibi mm. sai ka sake siya kullun da kullun da kullun shi ku gidan sauro ko da ana ma ba da shi kyauta amma ba ka samu na kyautan ba in ka siya ka fa siya kenan sau ɗaya sannan ga karancin duk abin da za a ce yau da gobe yau da gobe inda mutum zai zauna ya lissafi sai ga cewa ko da yana da saukin kuɗi ƙarshe yawan kuɗin da za ka kashe ya fi haka sannan kuma ga illa da zai iya yi ga lafiya. Ko da wajen jinya ne in mutum ya samu da rashin lafiya ɗin aiko kashe kuɗi za a yi wajen jinya. Sosai ga kashe kuɗi ga wahalar jiki da ta ma fita kuɗin tsanani. A saboda haka dai mutane a rika lura. gaskiya da ya bakin kokari gaskiya duk abin da zai rage hayaki da kura a cikin gida a kula da shi saboda shi hayaki gaskiya in ya tashi illa ta irin wannan ciwon ko sankarau huhu ko kuma irin mummunan tare nan kamar wanda kamar irin wanda suka daɗe suna shan taba sigari yanzu na ma tuno wani abin nan na manta ban yi bayani akan taba sigari ba dama ita ba ta babu wani dalili ba gaskiya da za a sha sigari ko ina ne balle a cikin gida da kuma ciwon zuciya ko yawwa saboda taba sigari ita a illata ma yanzu duk duk wata cuta kusan da likita ya sani ta taba sigari tana ƙara ƙarfinta ciwon zuciya ciwon komai ma ciwon siga ciwon daji kala-kala duk ba wanda ta masu gane ba ta kawo saboda haka maganar ta kuma wanda ta zame mishi larura har sai ya sha tabar to kada ya sha a waje kada ya sha a cikin gida ko a cikin daka sannan kada ya sha kusa da inda wasu ma za su shaka saboda shi ita taba sigari ba wai shi mai busa taban ba ko mutum wucewa ya ya shaci taban nan fatana mishi illa balle wanda kake da zaune da shi yau da kullum shi ya sa ma kasashe irin na turawa yanzu duk wani waje da ya zama duk inda sun sa dokar cewa duk wanda zai sha sigari sai dai ya je ya keɓe waje shi kaɗai inda babu kowa duk wani waje da mutane suke taruwa ba a yadda ka sha ba saboda in ka sha ba wai kai kaɗai za ka yi wa illa ba duk wanda yake wajen ma in ya shaƙe ta wata illa da za ta yi masa ma sai ta iya fin wanda za ta ma. ba ai ba kasashen turai kaɗai ba ina ji har kasashen mu sun fara ɗaukan wa'annan matakan. kwarai kuwa dole ne dai gaskiya da inda ake da wannan mataki da tunda mutum cikin gidansa kusan shi yake da iko a cikin gida bai kamata in har shi ba zai iya daina shan sigari ba bai kamata kuma ya sha inda za ka cutar da wasu ba bayan shi je can inda shi kadai zai ji da tashi da larurar zan ga da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwarmu mai sama Allah ka taimake su amin Allah ka ba mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo gobe to a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai san gaida likitoci badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha badan budai yabo ba ha haka ne likita bokan turai yanzu kuma sai amshoshin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana wanda dr muhammad ladan zai yi kokarin ansawa to likita ina fatar kana lafiya alhamdulillah ina lafiya hajiya A makon jiya, Master Warrant Officer mai ritaya na Sidi Ado, wanda ke akwatin gidan waya mai tanda saba'in a can zuru jihar Kebbi. Ya ce a shekarun baya mutane da yawa sun warke daga cutar tarin fuka TV, amma wai yanzu cutar tana addabar al'umma. To, wai me yasa haka ne? Maganin da ake bayarwa yanzu ya fi ƙarfin cutar ne wato cutar na bijirewa magunguna ne ko dai cutar ne ba ta jin magani To amma baka samu damar bashi ansa ba a saboda karancin lokaci. Wace ansa za ka ba masawaran ofisa na Sidi Ado mai ritaya? To akwai yanzu ne yanzu kamar akwai kasashen duniya waɗansu kasashen inda shi ƙwayan cutar eh. ya bijire magunguna ba su aiki yadda ya kamata. wato magungunan da ake jinyar su da yi eh so yanzu aka canza ana ba mutane magunguna wanda za su wata shida zuwa shekara ɗaya suna ɗaukar shan maganin nan kafin mutum ya warke eh kuma yanzu dole sai an gwada an tabbatar da wannan akwai abin da ake ɗauka daga ah, majinar mutum ko miyan mutum za a gwada a ga wannan wani kwayan magani ke kashe wannan kwayar cutar to yawanci dole aka ba mutum maganin dole ya ta sha ko da ya ji sauki abinda ke faruwa dan su aka ba su magani da sun so jin sauki sai su bar shan maganin a saboda haka ko da sun zo sun fara jinya ba zai ba zai ji jinya ba eh ba zai ji jinya ba domin maganin wannan abin rashin shan ne yakan sa kwayan cutar abinda ake kira mutation sai ta canza kamanta ta canza kamato maganin ba zai aiki ba saboda haka an yi aikin banza ke da aikin banza ke sai an koma kuma an suwa ga baki daya shi yasa ake ce mutane aka baka magani na ce ka sha na wata shida ne ka sha na wata shida din nan in ma na shekara ne ka sha na shekara na shekara din ne ka sha na shekara din nan domin abin da yasa ake haka ana son maganin ya ta aiki ne har da duk kaɗan ma da ya rage ya kashe shi duk a jikin dan adam amma an baka yi wannan ba to shi ke sa ma kwayar cutan ke bijirewa hanjiya To ainihin na ganin ka riga ka ansa dukkan tambayoyin shi tunda ka yi eh. bayani akan cewa galibi mutane an ba su magani in sun ji sauki sai su yi watsi eh sai su yi watsi kuma wannan ba shi da amfani hajiya a saboda haka kaga an yi aikin banza eh, kenan eh aikin banza kenan hajiya to ina fatan wannan bayani da kai ya sa masu sauraron mu sun fahimta kuma idan likita ya ba su magani za su daure ko da mutum ya warke ya ci gaba da sha ya ci gaba da sha eh To Allah ya sa a daji. Amin amin hajiya. To shi kuma Umar Bello Modibo Uro Benji a ƙaramar hukumar can jihar Gombe. To. Ya ce misali idan aka sa wa yaro jini. To. Wai kafin sati ɗaya sai kuma a ce wai jinin ya ƙare. Kuma ba baya fitsarin jini amma kuma a ce wai jini babu ya ƙare a jikin shi kuma ba ya ji wani rauni ba. Ya ce har likitoci a Federal Teaching Hospital na Gombe. sun kasa gane kowane irin cuta ne saboda haka yake so a tambaye ka shin me ya kamata a yi ne to likita da farko wannan wani irin ciwo ne a ko dan siya da suke irin ciwo wani irin ciwon jini hmm. irin su hemophilia da waɗansu irin ciwuka da suka alaka da jinin dan adam ba sankaran jini ba ko akwai ɗansu masu kamar sankaran jini akwai ɗansu waɗansu irin halitta yadda jinin yake yanda abin da ya kamata ya rinka yin jinin daga kin sa akwai inda jinin Allah ke halittar da jinin ta jikin ɗan adam ya shiga cikin jiki to waɗansu mutane wannan abin bai aiki yadda ya kamata to kuma waɗansu akwai waɗansu da sankaran ciwon jini to amma abin da shawarar zan ba malamin shine akwai yawanci likitoyin da suka gwanance akan irin abubuwan da suke faruwa akan jikin ɗan adam don ba kowane likita ke gane wannan ba hajiya To tana yiwuwa ma kila yaron yana fama da sankaran jini ne ba eh bai kuma yana sankaran jini ne ko kuma yana da wani tun da yace jinin bai bai bai bai ji wani ciwo ba to akwai wani abu da ke faruwa da jinin ko abubuwan da ke jinin ne ba su aiki kin san yanda kwayan jini take halittar wani wata uku tana ya kamata a canza ta yanda mm. halitta yake kike cikin nan adam to kila wannan aikin bai aiki yanda ya kamata jiya. To akwai likita takamaimai da ya kamata ya je ya gani ne? Akwai waɗanda ake kira hematologist yadda ake su kenan likitoci da suka gwanince akan jini ko kuma inda yana kusa da irin asibitocin da ake koyarwa ma likitoci kamar teaching hospital. To ai kamar kaga ya ce wannan na gwamba din ma teaching hospital. Teaching hospital. To amma teaching hospital ai dole ya kamata ya je wanda suka gwanance akan wannan batun jini ya kamata. To idan bai yiwu ba ko ya canja ya tafi wani garin. eh in dai wannan bai ba ya kamata ya je wani wuri ya samu wani ko likita na biyu ko na uku a duba a gane abin da ke faru da waɗannan abin da ke faru ba su gane abin da ke faru ba ya kamata ya canza to tana yiwa ko sankaran jinin ne ko eh. kuma wannan cutan to in kuma eh. sankaran jinin ne ko da an sa ma yaron jinin jinin ba zai yi komi ba eh ba zai yi komi kuma ya kamata a je a duba sosai to eh to tare da fatan malam Umar Bello Modibo yana kusa kuma ya ji wannan bayanin muna kuma fatan Allah ya ba yaron nan sauki. Amin amin hajji amin. To likita lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka nan za mu sallama da masu mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Ladan. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC. Nake fatar a huta lafiya. kai je ki mai da ke a ya kace duniya ana ta wani a ana rawa kuri kai ke ki lahira uwar ki babu mai hoji da ke a da ke ya kace duniya ana ta wani a ana rawa kuri